daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalil FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a da yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voa hausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi inda za ku ji cewa wata kungiyar matasa a jihar plateau najeriya na ci gaba da neman mafita domin kawo ƙarshen rikicin makiyaya da manoma kowanne mai ajiye saniya yakan samu wurin da ana kira shinge da hausa ko kuma haga da fulfulde suna ciyar da shanukansu a wurin kuma zai sa su samu shanukai wanda za su zama masu kyau za ku ji martanin da makiyayan suka mayar za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar domin jin takaddamar da ta kauri a tsakanin wata kungiyar haɗakar 'yan majalisun dokokin ƙasar sannan marin da za ta shigo da shirinta na kallabi baya ga sharhin jaridun Amurka da muke tafa da shi Mahmud Lalo ne yake jagorantar shirin tare da Ladan Ibrahim Ayawa wanda zai karanto muku labaran duniya. Masu ware Assalamu alaikum. Ƙungiyar nan da ke wakiltar ma'aikatan jinya da ungozomanci sama dubu goma sha biyu a ƙasar Zimbabwe sun lashe takobin ɗaukar matakin kai gwamnati kotu sai ko idan ta sake shawara na koran ma'aikatan na jinya da ke yajin aiki a asibitoci mallakan gwamnati. an tilasta mu ne mu dumfari kotu domin ta kawo mana ɗauki in ji sakataren ma'aikatan jinya da ungozomanci enoch dongo ya faɗi haka ne ko a jiya alhamis a ranar litinin din wannan satin ne dai ma'aikatan na jinya suka tafi yajin aiki inda suke neman ƙarin albashi samar da kayayyakin aiki na gari tare da samar da kiwon lafiyar ƙasa samarwa kiwon lafiyar ƙasan kaso mai tsoka a cikin kasafin kuɗin ƙasa mataimakin shugaban ƙasar na zimbabwe ne constantino chinwega ya bayyana cewa muddin ma'aikatan ba su koma bakin aiki ba to ba shakka za a mai gurbin su da wasu domin agazawa majinyata da kuma ceton rayukan al'umma sai dai har zuwa jiya alhamis shugaban ma'aikatan kiwon lafiya dongo ya ce kawo yanzu ba wanda ya ba su takardar sallama bakin aiki don haka har yanzu su ma'aikatan gwamnati ne amma wuri daya ministan kiwon lafiyan kasar dr david yatwa ya shaidawa a kafan yada labarai na kasar ta zimbabwe cewa ma'aikatan da aka kora idan suna son su sake yin aiki to sai sun sake rubuta sabuwar takardar neman ɗaukan aikin mataimakiyar sakatariyar aikin wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa jiya alhamis cewa ta damu ainun da irin yanayin ayyukan jin kai da ƙasar sudan ta kudu ke ciki akan haka ne take kiran shugabannin ƙasar da su gaggauta ganin an kawo ƙarshen rikicin da ya addabi ƙasar bintu keta ta yi kiran ga shugabannin gwamnatin kasar ta sudan ta kudu da ma 'yan tawayen kasar da su baiwa 'yan kasa fifiko wajen tattauna wadda suke yi domin kawo ƙarshen rikicin da ke tsakanin su ku baiwa 'ya'yanku da kuma samun rayuwa na gari ku bai wa zaman lafiya dama da damar ceton rayuwar al'ummarku ta ce na damu kwarai da gaske da irin halin da wannan rikici ya jefa mata da 'yan mata a kasar ta sudan ta kudu domin ko ayyukan ashen da ake aikatawa ya zarce hankali musamman abin da ke nasaba da fyaɗe kai ta dai tana jaddada kare tare da tursasawa mata ne da ake yi tana cewa wannan batu ne na kare haƙƙin bil'adama da ma lafiyar waɗanda ake tursa mawa ta ce wajibi ne mu duba wannan batu a matsayin abin da ke buƙatar kulawa ko da ko na wucin gadi ne kuma mu tabbatar an samar da wani ko wasu dokoki waɗanda za su zama tamkar kariya ga waɗanda ake yawan takura wato mata mccoy philip wall wanda shi ne mai kula da duk wani laifi da ke da alaka da fyaɗe ko kuma tursasawa mata wa ofishin shugaban ƙasa salva ke ya ce gwamnatin ki a shirye take ta tabbatar ta bi sharuɗan bayan taron da aka sa wa hannu a shekarar 2014 na majalisar ɗinkin duniya akan yi wa mata fyaɗe. an bayyana miguel diaz canal a matsayin sabon shugaban ƙasar cuba wanda wannan shine karo na farko a cikin shekaru 60 ƙasar ta mai mulkin tsarin kwaminisanci za ta samu shugaba da bai da alaƙa da iyalan castro wannan ɗan taliki ɗan shekaru 57 diaz canal shine kaɗai ɗan takara ɗaya tilo wanda ya nasarar samun aikin shugabancin ƙasar na wa'adin shekaru biyar kamar yadda kafar yaɗa labaran ƙasar ke cewa sai dai wannan sabon sauyin shugaban ƙasa da ƙasar ta samu ba za a ba a sa ran ya kawo wani canji mai tasiri domin jim kaɗan da rantsar da shi jiya alhamis diaz canal ya yi alkawarin ci gaba da tafiyar da mulkin ƙasar kan tafarkin tsarin kwaminisanci irin na castro wannan damar da 'yan ƙasa suka bayar suna fata ne su ga an ci gaba da inganta inda aka tsaya a mulkin juyin juya hali mai tarihi in ji diyal canal shi dai sabon shugaban shine mataimakin shugaban kasa ga bisa dukkan alamu yana da ra'ayin sassauci abin da ya sa ya zama karɓaɓɓe ga dattawan da suka samar wa kasar yanci sakamakon juyin juyi hali diaz canal ya gaji raul castro ne dan shekaru 86 wanda ya mulki kasar na tsawon shekaru goma raul dai shi ma ya gaji yayansa ne fidel castro wanda ya shugabanci kasar a matsayin prime minister daga baya kuma ya koma shugaban kasa bayan wani juyin juyi hali da aka yi a kasar a shekarar 1959 kuma fidel castro ya saukan karaga mulki ne a shekarar 2006 lokacin da ya fara rashin lafiya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ma'aikatar tsaron amurka ta ce ga bisa dukkan alamu ba wani sabon yunkuri daga gwamnatin siriya cewa za ta sake kai wani sabon harin makami mai guba hakan ko ba zai rasa nasaba da harin haɗin gwiwa na ranar asabar ɗin da amurka birtaniya da faransa suka kai ma ƙasar ba sai dai mahukuntan amurka sun ce amurka da sauran kawayenta suna nan cikin shirin ko ta kwana mai magana da yawun ma'aikatan tsaro na amurka dana white ya faɗa wa manema labarai jiya alhamis cewa shugaban siriya bashar al-assad tilas ya kwana da sanin cewa duniya ba za ta amince da amfani da makami mai guba makami mai guba ba akan kowane irin dalili harin dai da amurka ta jagoranta ya zo a matsayin martani ne a harin makami mai guba da ake tumar ya kashe mutane arba'in fararen hula a dauma a ranar 17 ga watan afrilu amurka ta ce siriya ne ke da laifin kai wannan harin sai dai siriya da ta rasha sun musunta amfani da duk wani makami mai kama da wanda ake tuhuma siriya tana ta yi amfani da shi white ta ce biyo bayan harin da aka kai wa siriya sai rasha ta fara kamfe na ruɗa mutane domin ta shuka kwankwanto da rudani domin ɓoye wannan mummunan aikin da ake tuhumar siriya da aikatawa Ladan Ibrahim a yawa ke ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To a jamhuriyar Nijar wata hadakar 'yan majalisar dokokin ƙasar da ake kira Le Patriots ta ba da sanarwar korar wasu mambobinta da ke wakiltar jam'iyyar MPN kishin kasa a wannan kawance Sai dai waɗannan 'yan majalisu sun ce sam ba su koru ba. Daga mai ga rahoton wakilin murya Amurka Suleiman Barma. Ficewar jam'iyyar MPN kishin ƙasa daga ƙawancen jam'iyyun da ke mulkin Nijar ita ce hujjar da ƙawayenta RSD gaskiya da ANDP zaman lafiya suka yi amfani da ita wajen yanke shawarar korar wannan jam'iyya daga gungun 'yan majalisar dokoki da ake kira Le Patriot. A cewar ɗan majalisar dokoki Hamma Asa na RSD gaskiya, daga ranar da kishin ƙasa ta sanar da ɗaukar matakin raba gari da gwamnatin isu muhammadu a hukunce an samu canjin manufofi a tsakaninta da su su mutanen kishin ƙasa ba su shaida muna ba na cewa lalle suna da niyyar e, su huta daga cikin tahiyar da ake tare ta kama ma aiki na gwamnati na ƙasa a lokacin nan na sun ka fita sun ka ba da sanarwa to abun ya ɗame muna kai tunda mun haƙiƙance da cewa ba za a samu ƙafa biyu ba wata guda tana cikin adawa wata guda tana cikin iko kenan dole sai an zaɓe guda. Da yake mai da martani ɗan majalisar dokokin ƙasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar MPN kishin ƙasa korone masani na kallon matakin na RSD da ANDP tamkar wani wasan kara. Saboda haka har gobe suna cikin gungun Le Patriot in ji shi. To wannan ka shi ta ga na kuma ka shi ta ga bakin da bai karya Gogin raga ne. Patriot shi ne sunan partin mu mana. Movement Patriotic Nigerian. To wannan suna da aka zama gurkin mai gidanmu Ibrahim Yakubu shi ya zana mai suna. mu ne a da suna nan ba dai kare ne aka yi a sa mutum ba mu babu wanda ya kawo mu na Allah ya kamu mu talakawa da sun kaɗa mana ƙura su su kamu kenan wani bai tashi hakan ga ya ce ya hidda mu daga cikin gurbi. korone masani ya ci gaba da cewa sabanin yadda ake zato a can baya matakin korar mpn kishin kasa daga gungun 'yan majalisar nale patriot wani abu ne da a yau yake zama alkakai ga jam'iyyar rsd da kawarta a ndp to yau me ya matsalar su kaga dai mu a cikin wannan sabon kudurin da aka yi in mun ce mun shaye daga cikin group su takwas sai su zage su yi group amma mu ko ba mu shaye tun da group ba nasu na ba su kadai babu wanda ya kamu cikin su amma in ba mu shaye ba kuma in sun ce su za su hita to in sun ka hita sai sun bi da bite biyar sun cika sha uku yanzu su yi group to mun zama musu ƙashin bakin tukunya ne. To amma alamu na nunin akwai rashin fahimtar sashe na 24 na ka'idodin aikin majalisar a wajen ɓangarorin da ke wannan takaddama. Da muna mu goma sha biyu lalle kundin ya ba da 'yanci da cewa ɗan eh, majalisa guda takwas suna iya rike wannan gungu kuma su yi aiki tare da su lami lahiya babu wani matsala. Kundi na majalisa haka ya na kuma bisa ga haka ne mun ka tsaya. a makon jiya ne jam'iyyar mpn kishin ƙasa ta bayyana ficewa daga kawancen mrn mai mulkin nijar saboda zargin pnds tarayya da yin kane-kane a sha'anin tsare-tsaren zaɓuɓɓukan 2021 da nufin tafka magudi zargin da madugar jam'iyyu masu rinjaye ta ce shaci faɗi ne sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar gaida Sule. Wata kungiyar matasa a karamar hukumar Bokos da ke jiha Plateau a tsakiyar arewacin Najeriya ta shiga yunkurin neman maslaha kan rikicin manoma da makiyaya da ya addabi wasu sassan kasar Inda ta kira ga gwamnati da ta taimaka ta gina wa makiyaya abin da ta kira shinge domin kiwon dabbobinsu. To sai da kungiyar mai Allah ta ce bata gamsu da wannan shawara ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Zainab Babaji. Wata kungiya da ta damu da al'ummar Ron da Kulere a ƙaramar hukumar Bokos da ke nan jihar Plateau wato Concerned Ron Kulere People ta ba da shawaran ba da tallafi wa makiyaya ta yadda za su keɓe dabbobinsu a shinge maimakon yawon da suke yi lamarin da ƙungiyar ke ganin mataki ne da zai kawo ƙarshen fito na fito da makiyaya da manoma ke yi. A taron manema labarai da kungiyar ta kira mai magana da yawun kungiyar Macen Makut ya ce idan gwamnati za ta tallafa wa makiyaya su keɓe shanunsu a shinge kamar yadda masu kiwon kaji, awaki da aladu ke yi zai taimaka wajen rage tashin hankalin da ake samu a sassa daban-daban na ƙasan nan. Mun kira 'yan jaridu ne mu gaya musu cewa kullum ana kuka ne kawai gashi abu kaza ya faru amma dai babu wanda ya fita takamaimai ya ce to ga maganin Eh, wannan al'amari shi ya sa muka ce kowane mai aje saniya yakan samu wurin da ana kira shinge da hausa ko kuma haga da fulfulde a ce idan gwamnati za ta bayar da ɗan taimako domin su dan gyara shi shingen nan ya zama da kyau wanda za su iya suna ciyar da shanukansu a wurin kuma zai sa su samu shanukai wanda za su zama masu kyau a nan gaba za su iya su fitar da shanukan nan su kai kasan waje su siyar da su kaga a haka kuma za mu taimaki mutanen mu to da shike kungiyar ta ba da shawara ne kan kiwon dabbobi musamman ma shanu na nemi jin ta bakin shugaban kungiyar miyatti Allah reshen jihar Plateau Nura Muhammad. Idan aka ce shinge guri ne ɗan kankani wanda zai ishi shanu su kwana irin wannan shinge ba zai yiwu ba kuma a ce shinge babba wanda turanci ake cewa rancin wanda za a ɗabi hekta mai yawa a baiwa shanu su a shuka ciyawa a ciki a yi ruwan sha a ciki. Akwai lokacin da na kira gwamnatin Najeriya na ce ina dajin Sambisa da ake amfani da ita ake kai wa Najeriya hari. A ɗauki wannan dajin gaba ɗaya a inganta shi a ce an baiwa Fulani makiyaya. Yanzu dajin birnin gwari har yau ba samu abin da za a yi da wannan dajin ba. Ba baiwa makiyaya ba, ba baiwa manoma ba, ba ba gwamnati ba ta amfana da shi ba. Shi ko Farfesa Yusuf Turaki wanda ke ganin matsalar tafi kamari ne a shiyar tsakiyar Najeriya cewa ya yi. Waɗanda suna shigo da bindigogi suna kashe-kashe da daddare. Gwamnati da polis da soja ba su kwace bindigogi daga hannun waɗannan mutane to ya za a bar mutane a kauyuka a zube haka ba tsaro Karamar hukumar Bokos dai ta sha fama da tashin hankali da ya yi sanadin rasa rayuka da dama, ciki har da na wani babban basarakin gargajiya mai daraja ta ɗaya, yayin da mutane da dama suka ƙaurace wa mahallansu suke gudun hijira. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. madalla gaida zainab babaji da fatan kuma allah zai ba mu zaman lafiya mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. ana dai tare ne da sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc ana kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye a shafinmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu agogo nan na cewa karfe ukun dare ne da minti sha shida ga shirinmu na gaba ya salamu mata na zama Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata, na fara hira da Hajiya Halima Idris mai ba gwamnan jihar Kaduna shawara ta fannin ayyukan kere-kere. A shirin namu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar wadda Hafsat Maina Muhammad ta yi da ita a lokacin da ta kawo mana ziyara nan murya Amurka. To a uh, wannan ofishi naki mm. na kere-kere da fasahohi Shin me kike tunani ko kuma me kike ganin wasu gwamnatocin a wasu jihohin za su koya daga wannan ofishin ganin yadda ofishin kuɗin wannan bangare ya ba wa matasa da mata da masu kere-kere damar su fito su bayyana irin abubuwan da suke yi. Mm-hmm. kin gani kamar ni yanzu yawanci ina gaya mutane ban cika yadda da za a ce wai a yi wannan kamar abin da suke cewa empowerment programs ba hmm. a gwamnatanci wasan wa mutane yawanci empowerment programs ai hmm. za ki ga yawanci gwamnatoci in suka zo suna cewa empowerment program to but abin da yafi kyau ya fi tsari cewa shine wa'annan mutane mutanen da suke abu ga abin da na sani ka a ce a ɗauke ni daga kan shi mhm. a'a a bunƙasa min abin da na sani in yi shi ya fi haka kyau mhm. kin gane so mm. shi ne mu abin da muke a gwamnatin Kaduna mm. cewa a'a mutum yana fim ko yana drama ko kuma yana hotuna ko yana takalmi ko yana jaka ko yana irin fentin fuska makeup kenan mm. ko masu yan hannu yan awarwaro huluna da manyan riguna haka teloli da sauransu mm. kar ka ɗauke mutum daga sana'ar shi a'a ka nuna mashi yadda zai bunkasa sana'ar saboda ya fi iya wannan sana'a abu ne kila wani ya wasu sun gada ne wurin kakanninsu mm. to kin ba za ka cire shi ba to ni kullum ina kira ga gwamnatocinmu tun ba 'yan gwamnatocin arewa misali mm. tunda zaki ga kamar kamar irin su Legas su sun sun wuce ma yau mm. ko ba kuɗin tallafawa na gwamnatin tarayya mm. za su iya zama kin ga Kano Kano gari ne da kowa ya riga ya san duk fasaha da basira akwai mutane da yawa da suke ciki a Kano. To irin wannan yana da kyau a ce gwamnatoci su ofis da ya shafi irin ofis ina. A'a kin ga akan yi za ga an ce SA ta, mm. ta entertainment mm. wato nishadantawa da mm, sauransu bai kai karfin abin da ya kamata a yi ba ni kaina sai da aka bani aikin na ga irin girman aikin tunda yanzu ko masu takalma kaɗai aka baka da su kin ga suna da yawa ba a magana tiloli ba a magana mata masu abinci kin gane duk irin wa'annan abubuwa da ya kamata gwamnatoci su tattara a haɗa ƙarfi da ƙarfi a arewacin najeriya mu zo mu bunƙasa wani abu da in aka tashi in ma za a yi za a yi kasuwar baje koli ne ya kasance a zo a haɗa ƙarfi da ƙarfi gwamnatoci gaba ɗaya a zo a ce za a yi wani gagarumin wani abu mu kira fararen fatan nan ko kuma in ce mutane da suke ƙasashen waje su zo masu hannun jari su zo su saka mana a bunƙasa ma'aikata to gaskiyan magana ofis ɗinmu a kaduna ana ƙoƙari gwamnatin jihar kaduna tana ƙoƙari kai wannan to amma muna neman a haɗa ƙarfi da ƙarfi mm. a gwamnatoci saboda mu muka ce canji canji canji to canjin nan ba zai yiwu mana ba sai mutanen da suke kasa su kansu hmm. sun ko sun taso suna son canjin nan su ma sun bada an wuce level ɗin da zaki ga yanzu an ce wai kai kana jiran gwamnati ke maka ya kamata yanzu ɗan najeriya ya san cewa shi ya kamata ya ba gwamnati hmm. ya zai ya ba gwamnati a bunƙasa mashi sana'a shi ko kuma a nuna mashi da zai bunƙasa kuma hmm. mu yawanci matasa suna amfani da waya wannan waya za ka yi amfani da ita ka sai da abubuwa da yawa ba wai chatin ka ne za ka yi abin nan ɗinka kuma ya za ka yara in ina ɗinki da kaza ban san leda ba to ya nemi leda iya sawa ya sa sunan shi ya manna ko stika ya danna kin gane ya ringa ya mm, shi mm. yadda ku da kuke nan wuri za ku ringa oda uh, wani hoto da na gani na mm, yana sayar da ina kayan alatu ne dai haka a cikin baro kamar su a cikin kaya suit ɗinsa kamar mai aikin banki da takalminsa a tsabtacensa a jihar adamawa ne mm. irin waɗannan kike magana ke ne gyara sana'arsa don kowa ya ganshi yana son ya sai kaya daga wurin shi to ai kin ga yanzu misali bari mm. baki misali kin ga yanzu ne kika magana baro mm. ai ana sai da mai yalo ko ko kuma bari miki misali abinda na fi so yalo su gyada su ai zogale ma zan miki misali yanzu misali a ce mace a samu mata misali da suke si da zogala mm. sai matan nan guda biyu uku hudu biyar sai su zo su haɗa abin nan ɗinsa suna sana'a ɗaya ne sai cikin su cikin kuma sai a neman wasu mata masu kuli-kuli hmm. kin gane a nemo kuma mata da suke su kuma ba abin da suke sai sai da sai da kayan miya ku zo gaba ɗayan ku in kika tara wa'annan zaki samu mace kila 25 zuwa 30 mm-hmm. sannan mazan su su kuma me zai hana su koma gona su dinga su dinga shuka wannan zogala suna noma yawa suna noman zogala kin gane so idan aka tashi matan nan ko ku kwaɗa zogalen ku aka saka kuli gefe ga kayan miya ga me kika fakejin aka sa a roba mm. sai ku nemi na pep kila a mm-hmm. cikin ango ku ba ku rasa masu na pep sai a dinga saka na pep ko da ba kowa shi mai na pep din nan a dinga cewa maybe um, zogala uh, uh, a na pep misali kila, kila abin da za a sa a na pep din nan kenan yau in wallahi suka yi wata fasaha dai fasaha <laughs> aka yi wata ɗaya biyu uku za ki ga matan nan sun koma suna branch branch hmm. tun ina wani gari zan maki misali kamar Kaduna misali hmm. tun yana sai da ango sarki za ki ga za fara ganin ta a tudun wada hmm. za ki fara ganin su a kaza za sannan wasu mata za su dauka to kin ga mutanen dama sana'a su ce amma an nuna masa yadda za su bunƙasa shi ba a dauke su daga sana'a su ba To jama'a masu sauraro shirin namu na yau nan zai dasa aya sai kuma sati mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da karashin wannan hirar. A madadin Hajiya Halima Idris da Hafsat Maina Muhammad da ta yi wannan hirar da ms Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Nazir Ahmad Hausawa da sharhin jaridun Amurka. shirin jaridin Amurka. cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken mintuna 22 na tashin hankali a cikin jirgin saman kamfanin Southwest mai lamba 1380 yadda tafiya sun mulkalau ta kare cikin tashin hankali. Labarin ya ci gaba da cewa jirgin saman kamfanin Southwest mai lamba 1380 da ya lula sararin samaniya domin kai fasinjojin da ya ɗauka daga birnin New York zuwa Dallas ya samu matsala a safiyar ranar Talata da ta gabata. Jim kaɗan bayan tashin sa daga filin jirgin sama na gwariya cikin ƙasa da mintuna talatin hatsaniya da tashin hankali ta kaure a wani lamari mai tsoratarwa a cikin jirgin saman kirar boeing 737 mai ɗauke da fasinjoji 149 injin jirgin ya yi bindiga inda ya fasa gilashin taga jirgin wanda tsoron mutuwa ya sa fasinjojin da ke cikin wannan jirgi suka fara kokawar daukan wayoyinsu domin yin kiran bankwana ga 'yan uwa da abokan arziki jirgin ya yi saukar gargawa a philadelphia bayan fashewar injin mutum ɗaya ya rasa ransa amma mutane 148 babu ko kwarzane a jikinsu sai jaridar washington times ta rawaito labari mai taken "Babura bush uwar gidan shugabannin ƙasa ta mutu tana 'yar shekaru 92 labarin ya ci gaba da cewa fitacciyar matan nan babura bush wacce ta shahara wajen iya kwalliya da farin gashi ta rasu tana 'yar shekaru 92. An dai tabbatar da mutuwar ta ne daga ofishin mijinta tsohon shugaban kasa George H.W. Bush. Haka kuma sanarwar ta biyo bayan sanarwar da mai magana da yawun iyalan Bush ya bayar ta cewa Babura ta ce ba za ta ci gaba da karɓar magani ba sakamakon ciwon toshewar zuciya da kuma ciwon jijiyar da ke raba jini mai tsanani da ke damunta. A lokacin da take raye an mata kirari da Silver Fox sakamakon farin gashin kai da take da shi da kuma hangen nesa ta kuma bi bayan Abigail Adams a matsayin matar da ita kadai ta auri shugaban kasa kuma uwa ga shugaban kasa sai jaridar new york times jaridar ta rawaito labari mai taken baki ɗayan tsibirin puerto rico ya sake fuskantar matsalar wutar lantarki labarin ya ci gaba da cewa bayan kwashe watanni bakwai da kashe kudade kimanin dala amurka biliyan biyu da rabi kusan kowa da masifar guguwar ta shafa a puerto rico ya sami wutar lantarki har kafin wani hadarin ya faru a ranar larabar da ta gabata inda tsibirin ya kuma fadawa cikin rashin wutar kamfanin da ke bada wutar lantarki a puerto rico ya cika bakin kashi uku ne kacal cikin ɗari na waɗanda suke baiwa wuta ba su samu wutar ba a lamarin da aka ce shine rashin wutar lantarki mafi muni da ya taba afko a tarihin amurka mazauna tsibirin kimanin miliyan uku da dubu ɗari hudu sun koma kan hada-hadar kasuwancinsu a cewar jami'an gwamnati. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka. Daga nan birnin Washington DC nake cewa mu zama lafiya. Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayin da kuke bar mana akan na'ura. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka sunana ta nemi ino zangon buji. A yau ina so ku bani dama domin in tofa albarkacin bakina a game da kalaman da shugaban Najeriya Muhammad Buhari a birnin London na cewa matasan Najeriya malalata ne kuma ci ma zaune. To don haka ina so in yi amfani da wannan damar in tambayi shugaban Najeriya Muhammad Buhari cewa daga hawansa zuwa yanzu wanne irin kamfanoni na wayoyin 'yan Najeriya domin su samu aikin domin su samu aikin yi wannan ita ce tambaya ta na gode murya ka ku tashi lafiya. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na VOA mai magana Muhammadu Kofar Atiku mai caji kwalkwala Sokoto. Ina miƙa godiya ta ga Allah maɗaukakin sarki da ya nuna mana cewa shugaban mu Baba Buhari zai koma tsaya takara. wani abu ya man daɗi kwarai da ni da duk ɗan Najeriya masu kishin ƙasa. Allah Ubangiji ya taimaki Najeriya ya taimaki Buhari. Assalamu alaikum rahmatullah. Muhammad Lawali Alayi Damina Turba. Alhaƙiƙanin gaskiya sandar siyasa da ake cewa wasu 'yan da sun sace alhaƙiƙanin gaskiya mu abun bai zama da mamaki ba. Saboda su kansu sun kasa haɗa kansu. Saboda haka wannan abu ya zama ƙalubale a gare su. kun za su gyara su gyara assalamu alaikum sashi hausa radio america a suna na ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi a da farko dai dole ne mu gode ma wannan gidan rediyo na murya america da kuke ba mu dama muke faɗa ra'ayinmu allah ya ga muku da alkhairi a bayan haka kuma ina kira ga musamman 'yan uwana matasa yana da kyau mu rungumi harka irin ta aikin gayya wanda za mu taimaki kanmu da kanmu a gaskiya akwai wasu ƙananan ayyuka wanda ba sai gwamnati ta mana ba kamar irin su gyara magudanan ruwa kwashe shara a unguwanni da ɗan nome-nomen ciyawa da kuma gyara hanyoyin ruwanmu to yana da kyau mu matasa mu kula da wannan wanda ba sai gwamnati ta mana ba mu haɗa kanmu mu yi aikin gayya mu tsaftace mu domin kawar da cututtuka na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi yanzu kuma sai labarai a takaice. mataimakiyar sakatariyar aikin wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa jiya alhamis cewa ta damu ainun da irin yanayin ayyukan jin kaida a ƙasar ta sudan ta kudu ya shiga akan haka take kira ga shugabannin ƙasar da su gaggauta ganin an kawo ƙarshen rikicin da ya addabi ƙasar bintu keta ta yi kira ga shugaban gwamnatin ƙasar sudan ta kudu da ma 'yan tawayen ƙasar da su baiwa 'yan ƙasa fifiko wajen tattaunawarsu domin kawo ƙarshen rikicin da ke tsakanin su ƙungiyar nan da ke wakiltar ma'aikatan jinya da ungozomanci sama da dubu goma sha biyar ƙasar zimbabwe sun lashe takobin ɗaukar matakin kai gwamnati kotu sai ko idan ta sake shawara na koran ma'aikatan jinya da ke yajin aiki a asibitoci mallakan gwamnati kuma da lagai da kai da masu haro da aka maka hau karshen wannan shiri a wannan lokaci amma da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi wato uku kenan agogon ghana za ku ji wata tawagar abokan aikin mun allah da, da wasu sabbin nan idan ana son a sake sauran wannan shiri da waɗanda suka gabata da ma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzaya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com za madadin shi ladan ibrahim ayawa da solomon abu da kuma john ellison mahmud dalu ke cewa a wani lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc